domin haduwa ake ta yi haduwa gefe sai ku dage ko kai ne wa ko kai ne kani ko kai ne uba ko kai ne wane ne a dage a ciyar ba za ta koma gidan ba mu za ta yi wa haka ai mu ba a mana haka sai ka ta magana akan ciyar ku ba a muku haka ku ba a muku haka ashe kuma ya ta zaga can suna haduwa wani wurare nuna abubuwa ne masu hatsarin gaske Allah ta'ala shi kiyaye maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce al'ayyimu Ba zawara a haƙu bi nafsiya ita ce ta fi cancanta kanta da kanta min waliha akan waliyinta mana idan waliyinta ya gawo wani tana da mata ce a'a kun gane idan ita ma ta kawo wani waliyinta yana da dama ya ce a'a me ma'ana ya ce a'a ya ce in wannan fa ga bayanin shi da suke zuwa daga cikin gari wannan fa ɗan kaza ne wannan fa ba shi da addini kun gano wannan da kyau ko wato har yanzu mutanen mu jahilai ne fa dagewa za a yi akwai labari da ake bayarwa Allah alam bi sahihi wai an je neman aure wanda aka je neman auren a wurin shi wanda ya jagoranci neman auren da kusan dan uwa ne ga mai yar a ga an tashi neman aure ba irin kafin kamun kafan da ba a yi ai da aka je da shi sai uban yar ya gamsu da uban yar ya gamsu bayani ya dinga tafiya sai uban yar ya ji labarin ai ahlus sunna ne wanda zai ne aure shi sai kira yanzu zai ce yanzu da alaƙar da ke tsakaninmu da kai ka rasa wanda za ka kawo mana ka kawo mu wannan sai wanda yake ahlus sunna shine zai abin nan sai ce kai mutumin da aka ce ba sallah ma yake yi ba baya sallah kullum sai ce yawa to dama dama eh Allah sauke wal bikiru ita kuma budurwa azanu fi nafsiha ana neman izininta a nemi izininta wurin aurarwa a cewa na fa domin isti'izan shine neman izini za a nemi izininta a cewa na fa kun gane wannan da kyau ko wa iznuha sumatuha ba da izininta shine ta yi shuru in ga ta yi shuru shikenan an ta kada kaifa ba ta so kuma dole a fahimtar da ita cewar ki sani fa yin shirinin da kika shine izininki shine alamar kin yadda eh Eh? ba kai ba ai ba da kai ake magana ba ai ba da saurayi ake magana ba da iyayenta ake magana kai yanzu ai babu irin hadisin da ba zai fito daga bakin ka ba sai ga gaje da su ta a ai ba komai tsakanin ku ai ta ce ta gan su <laughs> gaga ne ayan gani aka ce sai gaje ce da su a ai ba komai ai ta ce ta gan su ai ina ai ina ai ta ce da man ta dade tana so in magana haka za ta karawa ka gani ana magana su iyayen nata ne gawa na fa gawa na gawa na gawa ne kun gane wannan da kyau to mu kuma ga abin da muke ji daga gare shi sai a fahimtar da ita yin shirin tafa yanzu shine alamar cewar ta yadda kun gani zan ta san akan me za ta shiru din wataƙila kuna faɗa mata haka sai wuta kaɗa kai ta nuna ba ta yadda ba kenan abin da yasa malamai suka faɗi wannan abin nan malamai talikin da suka yi anan salim da ya ce sumatu ha izinin ta shine ta yi shiru saboda al'asur budura kunya ne da ita ba ta da bakin da za ta faɗa wai wa hadha zamanu sabari mallaka billati ka qamdin ala jamrin fatan jumil bala sai ga ita take kawowa ma <laughs> eh wannan saboda tsabagen kunya ana ganin inda yake kana neman kunya ka samu budurwa ka kammala ita ce karshen kunya a duniya eh? yanzu fa har yanzu akwai ai har yanzu akwai ai ragowa ragowa su yana cikin abin da suke abin nan dida fushin Allah suke kashe fushin Allah ai mutanen kwarai ba a rasa su mutanen kwarai har yanzu akwai su eh o oh, kalilan mahu ai an ah, kaɗan ne daga cikin su amma dama dama wa ba min ibadiyar shakur gani akwai su mala haka samarin ba za a rasa ba yanzu ka tara samarin nan ka ce duk wanda bai taba tsayawa da budurwa bai daga hannu za ka ga dusu suka fiya watakila Eh? Eh. ka gani saboda haka kamar ka kasa a cikin mata akwai kaɗan haka na a cikin maza akwai cikin maza ma akwai kaɗan amma ana neman izininta saboda ka yan uwa waɗannan al'amurra ne saƙo ne na baki daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin guda biyu nan babu wacce ake tilastawa halin da muka tsinci kanmu a yanzu shine hali na tilastawa auren dole ba a auren dole a musulunci an gane wannan da kyau bai halatta irin wannan wannan yasa za ga irin galibin karuwanci da ke faruwa ko mace ta shiga uwa duniya ko makamantansu duk suna da alaka da irin wannan ita ga wanda take so a ce a tafau ga wanda ake so za a bata alhalin wanda ta kawo galibi ba wai an kishi bane dan addinin shi haka kawai ko dan dai da shi da baba da shi da baban wancan yaron tare suka taso kuma suna son wannan zumunci ya doru ka ji fa wai da shi da babanta ko da babanta da shi da sauran irin waɗansu al'amura da ba su da mahanga mata addini in ake yi la'akari da waɗansu al'amura ɗin a kan wannan sai ga ta gari a kan wannan ta shiga yawon dandi mahaifinta ne ya ja mata yan uwan mahaifanta ne suka ja mata saboda sun kauce mata farkin annabi lallai shi ake yi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tada aure da yawa da aka yi ba da izinin yarinya ba ta so kun gano wannan da kyau ko saboda haka dole ne a sa ido abin da yake naka ka yarinya taimaka tutsu daga baya tun farko ka dora ta a tabarki na daidai amma ka ba yarinya ita ce fi ta yi nan ita ce fi ta yi nan ita ce samari dozin guda ne suke zuwa mata kofar gida kamar wata karya ita ce ga ake cewa to in ta fito ku ci in ta gama ku ci ta rufe gida ya za ba za ta kawo maka ya za ba za ta maka bore ba amma daidai gwargwado ka tura ta makarantu duk inda ta je qala Allahu qala rasul ake karanta mata sai ga ta zama na tsatsiya tana karantar da kai kuna zaman lafiya wani lokacin kuma waɗannan masu suka fi matsala kun gane maganar ta yi karatu ta san addini ta fahimci komai da komai yanzu batan aure ya taso ta kawo mai addini su kuma sun je san ɗauko mata wani daga ina gona ina zuwa gona me kake yi ba abin da ya sani na addini ba gonan ne aibu ba babu wani alaka na addini da ya sani kuma ce shi za a aura mata ga irin waɗannan al'amura akwai matsaloli masu tarin yawa za a ga wanda yake da yawa iyaye su suke jefa 'ya'yansu cikin halin kakani kai kun gano wannan da ke ko sannan kuma su ma matan su yi haƙuri su bi abin da iyayensu suka zaɓa musu muddin wannan bai saba ma Allah bai saba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma galibin wata zumar iyaye ne suke zunguruta Allah shi kiyaye ba zo ba a ce a tilasta mata ba budurwa ba a ce a mata auren dole ba to a kan me za yi allan baku allan karbi kun gano wannan da kyau wani lokacin kuma kullum su hutu ga ginin da zaki huta a yankin huta mu ma za mu huta kullum shi yasa tana zuwa idan ba ta fara hutun ba sai ta fara sace-sace ana samu wani ko ba samu sai ta fara sace-sace saboda su an yi aure saboda haka so suke kullum ta su dinga ganin tana yi musu sako daga gidan miji sati ɗaya sati biyu sati uku sai ga ta fara ɗauki daidai Allah shi ke yi dole ne a tsaya tsayin daka aure so ake a yi shi idan an yi shi daga har zuwa gidan aljanna kun gano wannan da ke ko wasu na gani shi ya sa matar Abu Zar da Abu Zar ya rasu ta ce ba za ta kara aure ba saboda tana so ya zama mijinta ranar alkiyama ba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba gaba ɗaya matan shi wa azwajuhu ummahatukum abin nan ma kana lakum an tankihu azwajuhu min ba'dihi abada inna zalika inda Allah azima wani abu ne mai girman gaske annabi ku aure matan shi to aure so yake in an yi shi daga na gidan aljanna ba wai daga nan sai kotu ba ka je ka samu kotu malam ta cika da kis din aure ta cika Allah kuwa kamar santara market malam wasu auren da aka yi su mawuyaci ka samu auren da ya cika shekara guda cicif eh to me ya kamata kullum abin da yana faruwa ya kamata a yi kokarin yi wa tufkar hanci me yake haifar da wannan an gano wannan da ke me yake haifarwa ko dai ya zamana an bushe mata kunne watakila akwai mutum mai mutunci da ta gamsu za ta aura daga baya wannan ya kunno kai dare ɗaya ita ta ce tana so shi take so iyayen suka ce shi suke so alhali ana salama ya ce kada a yi wannan kun gane wannan sai ya zama na ru aka yi auren haka na ru auren ya ɓaci ya lalace ko kuma ya zama na ga wanda take so iyayen su ce a tafau su ba shi suke so ba matsala ta nau kenan eh matsala ta biyu kenan irin waɗannan masail kowanne irin waɗannan masail kowanne yana sa a samu matsaloli a wurin aure da dai sauransu to kun ga tun tashin farko an samu matsala wurin auren ba ina ga tashi na biyu ina ga tashi na uku daga yan uwa kowa addu'a zai tsaya wanda ya aure ya ci gaba da addu'a in zai kara Allah ta'ala ya kara mai mai kyau wanda yake rike da su kuma Allah ta'ala ya taya mishi rikewa طريقة قال رحمه الله عز وجل وحدثني عن مالك أنه بلغ عن سير بن مسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو سلطان wa dasani an malikin annahu balaghahu yake cewa bayani ya zo ma malik ibn anas an sa'id ibn musayyab daga sa'id dan musayyab annahu qal sa'id dan musayyab ya ce qala umar ibn khattab umar dan khattab ya ce la tunkahu mar'atu ba'a aurar da mace illa bi izni waliyiha sai da izinin waliyinta kun gano wannan tunda kun ga an ce sai da izinin waliyinta waliyinta yana da kima kenan waliyinta yana da daraja kenan saboda haka ko wani ne ya ce za ka zama mishi waliyi wurin aure da shi ya faɗa maka kai wani ƙwarƙwarin bincike don in ba ga wata rana sai ya ga alƙali ya aiko maka da sammaci kai ne ka jagoranci ɗaura auren wance eh ya ce to shiga nan a ƙwarai kuwa kun gane wannan da kyau ko yawwa kai ne limamin da ya jagoranci wannan ɗauran auren a eh, ice to shiga nan Allah kuwa kai ma ka je ɗauran aure shaidu kenan ta a ah, an ganka a bidiyo ka ce ya zo wucewa ne saboda dole ka yi bincike sosai da sosai latin tunkahul mar'atu illa bi izini wannan fa duk musulunci ake bai makariya duk wannan sake-saken da kaga yana faruwa musulunci ba san shi yake yi ba kun gano wannan da ke ko duk wannan matsalolin da ake samu musulunci ba san shi yake yi ba isa kake gana ana ta toshe su tun tashin farko aka ce kada neman aure cikin neman aure kun gano wannan aka ce kada ya auren sai da izini yanzu ita ce za ta zauna da mijin nan ba kai za ka zauna da ita ba ba uwarta ce za ta zauna da shi ba ita ce za ta zauna da mijin nan sai daga ku lallashe ta dan wani dan haƙƙin ku wani dan abubuwa da ku gani ku dan haƙura da shi muddin ba al'amura ko gani za su cutu ba za ta cutu ba muna daɗa nuna kuma wannan yasa galibi su kuma ba addini ne a kansu ba galibi wani auren dole galibin da zaka ji ana auren dole ba wai ana yi ne akan ta ce shi ita ahlu sunna take so abin nan su ahlu sunna suke so wanda yasa addini ba ita kuma wani mai alhaji take so ba daga duk an raja a gaba su dai ina zai huta ko dai sabon albashi ne ko sabon mai kuɗi ne fir da sauransu da wasu abubuwa sabon kaza ne wallahi mala abubuwa ba su da daɗin ci sai da izinin walinta auzir ra'ayi min ahliha ko kuma wani mai cikakken magana a danginta na farko shi ne wa uba daga nan kuma mafiyata mafiya ba ga su disko take ci ba am kenan ko ko wanta ko kaninta ko wani da na danginta kusa wanda yake yar uwan shi ce abin da ya taba ta yana taba shi sai da izinin su awin sultan ko kuma sarki nawa kenan uku ko dai uba shi karan kanshi ya jagoranci ɗaurin auren ko kuma wani dangi wanta ko kaninta ko wani uba ko kanin uba ya jagoranci dauran auren ko kuma sarki ya jagoranci dauran auren domin a sulfani waliyu man la waliya la sarki wali ne na wanda ba shi da wali ko ci ta ɗaura auren kuma lukmanu kenan ya dauri kam to wannan auli ta ce ko kuwa aukaza aukaza dinnan, kaza nan shi idan akwai uba idan wani ra'ayi min ha ya daura auren bai dauri ba idan a sultan ya daura auren bai dauri ba amma ai tartib aka kawo shi illa bi izini waliyiha daya au ra'ayi min ha aw sultan idan ya zama yura'a tartib to dole daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga uba in ba a samu ba sai wani sai dai idan uban ne ya ba wani ya ce ka ɗaura haka wannan haƙin shi ne ya bayar kun gane wannan da kyau ko ko kuma an rasa su duka sai sarki ya jagoranta ta musulunta ne iyayen suka ce taban musu gidansu taban musu gidan ba su ba ita a shigan sarki ai da shi da ita ko ba haka ba ne kotu ta ɗaura auren shi kenan ya ɗaura.

in dai ba abin da koga zai cutar da ita bane diniyan wa akhlaqiyan zai cutar da ita a addini ko zai cutar da ita a halittata. cutarwa ne cutarwa ku haƙura ku aurar da ita shi yafi saboda ka shi sarki zai duba da ta gudu wurin sarki saboda iyayenta za su auren mata wanda ba ta so ai ba lokaci guda zai ba zai kira su me ya faru yanzu ita ta shigar da kara ne ai misali su kuma za a kira su me ya faru sai ya ba su baki idan suka ce su suna na a akan matsayinsu iyayensa ya ga su dawo kan matsayin a su sako kasa a sulhu sun ki sai ce ya ɗaura mata wuri duk wani abu da ya ji ya same ta su kuka da kansu iyayenta ne su amma zai kulle su Allah kuwa me yasa jiya ko ga mun yi shimfiɗa maka ce wasu abubuwa ka ce su je kotu da izinin Allah ta'ala akwai kotu na Allah wanda yake ana musu kyakkyawan zaton alkhairi kuma a ci gaba da addu'a na ga salisu yana ta karagai قال رحمه الله عز وجل وحدثني عن مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الابكار ولا يستأمرانهن وحدثني عن مالك انه بلغه يتي بياني يا مشي ان القاسم بن محمد لله القاسم دان محمد محمد دان ابو بكر الصديق وسالم دان عبد الله kana yunkihani banatihim al sun kasance suna aure da ƴaƴayensu mata yan mata wala hin ba sa neman umarninsu. eh eh yawwa zaben da suke masu yayansu domin sun san waɗannan duk sabai ne babu wani daga cikin su zai dauke shi ya kai ya ba wa dan tayi marisa ta sha kafsu shi abdullahi dan umar yana cikin manya manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi masu bin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakan nan kuma shi alqasim bin muhammad yana ga cikin fuqahu sab'a sai ya nuna mana can neman umarni kenan ba wujub bane inda kamar za ka iya cewa wannan wani dalili ne da zai zama lin nadbi haka qala maliku rahimahullahu azza wa jal wa dhalika al-amru indana fi nikah al-abkar wannan haka al'amarin yake wurin aurar da yan mata a wuraren mu to nan al-abkar wacce ta balaga ko wacce bata balaga ba kun gane maganar a ita ce wacce ta taba aure ko mijin ya rasu kuma aka da holi da ita kun gane maganar ko to albikir wacce ba ta taba aure ba shar'an to su ko ita wacce ba ta taba aure shar'an ba ta kasu kashi biyu akwai wacce ta balaga akwai wacce ba ta balaga ba kun gane maganar suka ce wacce ta balaga budurwa ce ba ta aure an ta balaga to wannan sai an nemi izinin ta kun gane maganar amma wannan budurwa ce bata balaga ba wannan ba sai an nemi izinin ta ba sai suka ce sai suka ce kalmajunun wal majnun la yusta'mar ai kaman wanda bai da cikakken hankali wanda bai da cikakken hankali kuma ba a neman izinin sa ya shekara bakwai ya shekara takwas me za ta iya fayyacewa na waɗansu al'amura eh kace me eh ba da gwani kenan Kadai ka halatta dan aura maka kun gane maganar ko sai suka fassala haka idan ta balaga wannan sai an nemi izininta idan bata balaga ko kuma wannan ba sai an nemi izininta ba hatta ita din ma za a mata ardu haka don guje ma al'amura wato duk wanda ya bibici waɗansu al'amura da ke faruwa wasu ɗaiɗaiku ko jama'u da ake magana da su ake tattauna za a galibinsu akan abin da ya shafi auren dole ya fitar da su daga gidansu suka je suka kama karuwanci ko suka shiga uwata su duniya matakin da suka ɗauka bai yi ba haramtaccen mataki ne kuma su tuba ga Allah su je su nemi yafiyar iyayensu kun gano wannan da kyau ko su je kuma su daidaita su auren su halattaccen aure wannan shine ne dan ba ta so ba shi ba ta lasisi ta je uwa duniya ba dan ba ta so ba iyayenta sun ba ta wani ba shi ba ta lasisi ba sai ta je gidan sarki ko ta je kotu mafi kusa ko ta nemi shawara dai a san dai matakin da za a dauka wannan ba shine abin da yafi ba ai mahaifin yana da uba yana da yan uwa yana da kaza ta san wani babban abokin shi sai ta je ta gaya mishi kun fahimci wannan da ita gaskiya ba ta so ya ya faɗa ma baba gashi gashi gashi da sauransu kai baka aure ba kai aure maka akai qala malik rahimahullahu azza wa jal wa laysa lil bikri jawazun fi maliha hatta tadkhula baytaha wa yu'rafa min haliha wa yu'rafa ko wa yu'rafu idan wa yu'rafu ne ya zama atafi kenan hatta ta da kula bai ta idan ya zama wa yu'rafu ya zama isti'naf sabuwar magana ce qala maliku rahimahullahu azza wa jal wa laysa lil bikri jawazun fi maliha budurwa karama ba ta da wani halacci wani yanci mai karfin gaske a dukiyarta in ka saka mata aka bata dukiya Allah ta'ala ce ba ta lilita ma ta idza balagun nikaha idan ba ta haka ba kaba mata duke ta sun daga ta je ta sauro bali ta zo tana ta buga shi akan titi <laughs> eh a zo tana ta wasa da rubali ɗaya kenan ko kuma dukiyar sadaki da aka bata shi sadakin baya zama caccas ta cinye shi halas malas hatta ta da hula baitaha har sai ta shiga ɗakinta na aure wa yu'rafa min haliha a san wani abu kuma na halinta a dan yi zamantakewa da ita wannan kenan ta ci sadakinta kun gano wannan da ke ko za mu zo can babi na irka usutur babi na hudu zai da ci al'amura mana idan bai da aka daura aure aka shiga daki aka shiga dakin mijin ya sake labule kenan ta ta ci sadaki in ya zo ya ce bai wani abu ba kuma to kaga wannan sai an gurfana gaban alkali kun gano wannan da kyau وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها إن ذلك لازم لها وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد للي القاسم بن محمد محمد دون وكينا أبو بكر الصديق wa salim bin abdullah da salim dan abdullah wa suleiman bin yasar da suleiman dan yasar wai an tara tabi'ai fa kanu sun kasance ya kuluna fil bikri sun kasance suna fatawa kan abin da ya shafi budurwa a abuha babanta yana da damar ya aurar da ita bi ghairi izniha ba tare da ya nemi izininta ba inna zalika lazimul laha in yi wannan kuma ya lazimce ta iza muke shimfiɗa na zu ƙwarya shimfiɗa cewar ita budura ta kasu kashi nawa biyu akwai albaliga akwai gharul baliga akwai wacce ta balaga akwai wacce bata balaga ba suka ce ita wacce bata balaga ba kalmar jununa kuma shi mahaukacin za ka yi mai abu sai ka nemi izinin shi eh so haka wannan kenan amma wacce ta balaga kan wannan ai sai kun nemi izinin ta sosai da sosai ta yi jawabi wa izinu ha su matuha ta yi shiru kuma sai kun gaya mata dan alkali zai iya tambaya za ku iya shiga wato ai alaga mata malam mun faɗa mata kuma ta yi shiru annabi sallam ya ce wa idnuha sumatuha sai ce ke kin san yin shirin ki cewar shine kin yadda sai ta ce a'a ita bata sani ba ita bata san cewar ai in ta yi shiru ya nuna ta yadda ba dan ba su gaya mata ba ga magana ta dawo eh ka gano wannan da ke ko sai ga shi sauran da icin ne ka yana girgiza kai nan maƙil bin sa maƙil mun jaye allikafa ƙaunar ruwa lan'ara eh ma'aqil a Allah kafa ce ba ma bace ma'aqil ba ja ba eh <laughs> bin ya sa wanda aka sauka da wacce ayar kan shi bin sa banu ara nam nam takan yi abin da sa suka yi mata haka watakila masu ce yarinya ce mai surutun gaske anan ne ta yi masa suru na sun ganta abin nan ce samari ne da ita kwara ta faɗa masu a yi dalla-dalla sun san shirin da ta yi watakila ko akwai magana a kai kun gane ko saboda ba za ka iya ba da hukunci cewar da suka ce sai ta faɗa ɗin nan wai ko sun abin nan ba sai dai su gaya mata cewar shirin nan fa da kika yi ya nuna kin yadda kun gane wannan da ke ko kuma duk malaman islamiyya kuke kun gane wannan da ke ko na'am ba wai za ka bude aji ne na koyar da wannan ba ko a ce suna amma dole ne a na bahar da mutane kuma wannan shine yancin mata amma sai ga su da suke neman yancin matan ka rasa me ya jagoran su babu wani tsari da ya ba mace yanci ta san ita mace ce irin tsarin musulunci kun gano na faɗa faɗa su ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ruguza wasu aure da ake don ba a nemi izinin ta ba ba ta yadda ba wata da aka yi ta ce a ta yadda kuma yanzu ta yi ne da don mata su sun cewar suna da yanci kun gane wannan da ke ko to kuma duk da wannan magana da ake faɗa kada mu manta su ma iyaye suna da nasu haƙƙi fa kun gane to ana sai ka fahimci yaya suna da haƙƙi su ma mata suna da haƙƙi kada kowa a garin neman haƙƙin shi ya cinye nashi kuma ya danna na wani sai ya zama na abin bai daidai ba kun gane wannan da kyau ko yawwa matsaloli da suke biyowa bayan aure ana maimaitawa a ƙashin gaskiya irin wannan hali da ake shiga wallahi yana taimakawa musamman waɗannan abubuwa guda biyu da muke magana a kansu a darasinmu ne yau abu na farko dai neman aure kan neman aure sallam ya hana bayan an yi yarjejeniya da juna an yarda da juna wance ce za ta auri wani wani zai auri wanci sannan kawai rana tsaka gardin azhar wani ya kunno kai ko ma rana ta kusa faduwa fa malam ka wani ya kunno kai ana wasa wasa wasa kawai kaza an nema an ɗaura aure yan daurukan amarya sun zo sun dauka sun kai gidan shi eh malam ya za a ka ga irin wannan ko Allah isa yi ya kake gani za a yi ce Allah ya isa ittaqu da'watal to balle kuma ya Allah isa kuma ya bukadin shi ka yan uwa dole mutum a iru a la'akari sannan abu na biyu kuma irin wannan maganar da muka magana yanzu mutum ciwar dole kawai wanda kuke so shi za ta aura sai ga ana ta allan ku wacce take kaga wannan ta je can wajen kanin babanta ta je waccan unguwa ta je wannan gari wajen kanin babanta wurin kanin mahaifiyarta kaga tana ta yawo a dangi kamar ba ta da gata wannan kuka kawo ta ce ba ta so shi kadai ne saurayi shi ne sarkin samari ba shi ba ne wannan kuka kawo ɗannan ta ce ba ta so wanne take so ga wanda take so sai ku duba ku gani kar ku manta wannan matsalolin har cikin education namu ya shiga ga subject din da ɗalibi yake so a bashi a jami'a ko higher institution sai a hana shi sai a ɗauko wani course a bashi wannan sai ya kashe mishi karfin gwiwa da wannan course din ya ji baya son shi wallahi ka ji wani yana cewa ko bayan shekara biyu ne in aka bai course din da yake so zai iya koma da baya ya rubuta akwai wani zaka ji ya ce yana yi har ya kai 200 level wani yana kokarin shiga fo amma ya sai jam yana so ya koma da wancan kwas da yake so ana samu wani ko ba so ana samu da yawa amma kwas iya wahala shi in dai mutum ne ya ce shi yana so ya ji ya gani to malam ba zai ga wahala shi ba kuma ya so yana da kyau ko ita ce ta ce tana son wannan daidai gwargwado a addini ba shi da matsala kuma galibi ba a magana ma kan mai addini in dai kai sun ce ba sa so ba wai dan yana da addini ne. shi mai addinin ne ake cewa ma ba a so me zaki da shi ba ke ganin kullum hula shi daya ita ce kenan ta shiga cika na ce wasu ustaz ne in ji ga wani mai zaki ta dai littafai haka za su ta faɗa to ita in ta je can ta ci duka kuma ta rasa abin da take so dai shi yana jin cewar fa kwaɗayi ta zo gidan shi da yawa ko wanda yake ji shi tausaya mata yake yi yana jin in ta rabu da shi ba za ta auri wani kamar shi ba in ta gaba za ta iya ba ke gaba kun gane wannan da kyau shi ya biya ma shi ya biya kannanta kuɗin makaranta shi ya biya ma yayyanta kuɗin makaranta dan abin hannun shi ake son shi irin waɗannan tuni ne masu tarin yawa suke fitowa kisa ana ya ce wasallam yace idza ja'akum man tardawnahu lidinihi wa irdi fazawwijuhu dan hadisin ya kai labari duk mutumin da ya zo neman auren yanku kun yadda da shi da addininsa to ku auren musu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir har in ba ku yi haka ba fitina za ta wanzu a bayan kasa ai ta samun fitintunu iri daban-daban to tun wajen neman auren ya ta ce ba ta so ta ce ba ta so kun ce shi take so to saboda Allah zaka je auren ba haka zai ta zama ba ai ta yi wata uku wata hudu ka an ce aure ya faɗi zai ga kotuna ka ga abu harkar aure ta cika Allah ya sauke subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik